daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana قد استمتع muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin bayan labarai. Bayan nan kuma na tafi da shirin nan na ko san sannan muka saba gabatar muku a kowace rana. Sai kuma shiri na musamman da muke gabatar muku akan azumin watan Ramadana mai alfarma. daga nan kuma sai sauran shirye da suka hada da shirin duniyar mu a yau da kuma shirin nan na afirka a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da daddar allah to amma kafin nan sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya ito da farko ga muhimman kanin su jagoran junju halin musulunci na iran ya yi kira da karfafa dogaro da kai a cikin gida domin dakile tasirin takunkumai ƙungiyar oic ta yi allah wadai da sake dawo da hare-haren yahudawan sahiyoniya a kan yankin zirin gaza a najeriya kuwa ana fargabar sake tashin farashin man fetur bayan da dangote daina sayar da man sa a cikin kuɗin naira to yanzu kuma ga labaran da ke da ke jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran ayatollah said ali khamenei ya taya al'ummar kasar iran din murnar zagayowar lokacin bukukuwan Nowruz na sabuwar shekara ta hijira shamsiyya da ake amfani da ita a hukumance a kasar iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ya bani hakan ne a wani sako wanda ya aike wa al'ummar kasar Iran din ta gidan talabijin wanda aka watsa a yau. Sannan kuma jagoran juyin hali musulunci na Iran din ya jaddada buƙatar cewa gwamnati da al'umma na ƙasa su ci gaba da zuba jari domin ƙarfafa azamar su wajen tunkarar takunkumai na zalunci da masu girman kai na duniya suka gaba wa ƙasar Iran din. Ayatollah Ali Khamenei ya jaddada cewa samar da kayayyaki na samun bunƙasuwa ne idan aka ɗauki matakai na ƙarfafa hannayen jari da kuma saka su a sassa daban-daban wanda hakan shine ke sanya kasuwa ta bunƙasa jagoran junju halin ya kuma yi allah wade da sabbin hare-hare da isra'ila take kaiwa a yankin zirin gaza inda ya kira ga ƙasashen duniya baki ɗaya da su nuna adawa da laifukan da amurka da isra'ila suke aikatawa akan al'ummar gaza a inda ya koma akan batun ƙasar yaman kuwa Ayatollah Said Al-Khamenei ya bayyana hare-haren da Amurka take kai wa al'ummar ƙasar ta Yaman a matsayin wani laifi wanda ya zama wajibi a dakatar da shi. Ya bayyana fatan alheri da kuma nasara da samun ci gaba ga al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya a wannan sabon shekara ta hijira shamsiya Ƙungiyar OIC ta yi Allah wade da sake dawo da hare-haren Isra'ila akan al'ummar yankin zirin Gaza. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmin ta OIC ta fitar da wata sanarwa inda ta yi Allah da da wasan murya dangane sake dawo da hare-haren wuce gona da iri da Isra'ila take kawa yankin zirin Gaza tare da kira da ɗauki matakan gaggawa na ƙasashen duniya domin daƙile wannan laifuka. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmin yayin da take Allah wadai ɗin ta kuma sake tabbatar da matsayinta da ganin cewa al'ummar duniya da kuma al'ummar musulmi sun tsaya sahu guda domin tabbatar da cewa an taka wa Isra'ila birki. kan ayyukan da take aikatawa wanda yake jawo asarar rayuka na fararen hula waɗanda ba su ci ba su gani ba a yankin zirin gazan a cikin wata sanarwa wadda fitar a safiyar yau sheikh muhammad bin abdulkarim isa babban sakatare na kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta duniya ya yi allah wadai da zaluncin gwamnatin yahudawan isra'ila wanda hakan ya saba wa dukkanin dokoki da ka'idoji na ƙasa da ƙasa ya kuma jaddada buƙatar ɗaukar matakin gaggawa na ƙasashen musulmi da kuma sauran kasashe masu 'yanci na duniya domin daƙile wannan kisan kyashi wanda yahudawan sahiyoniya suke aikatawa akan al'ummar yankin zirin gaza da hakan ya hada da fararen hula waɗanda ba su ci ba su gani ba ta wani labarin na dabin kowa dakarun ƙasa rashin soji na ƙungiyar gwagwarmayar palestinawa ta hamas sun mayar da martani akan kisan kyashin da isra'ila take yi wa fararen hula a yankin zirin gazan inda suka yi amfani da rokoki kuma suka harba su a kan birnin Tal Aviv. Kasan Brigade, reshen soja na ƙungiyar gwagwarmayar Falasɗinawa ta Hamas, ta sanar a wani alhamis ɗin cewa ta yi ruwan makamai masu linzami samfarin M90 a kan birnin Tal Aviv, wanda hakan yake zuwa a matsayin mayar da martani ga kisan kyashi da haramtacciyar ƙasar Isra'ilan ke yi a kan fararen hula a yankin zirin Gaza. Sojin mamaya na Isra'ila sun tabbatar da cewa sun gano wasu rokoki guda uku waɗanda aka harba daga Gaza zuwa tsakiyar Falasɗinu waɗanda Yahudawa suka mame, tare da jin ƙararraki na makamai masu sauka daga sararin samaniya a cikin birnin Tal Aviv da kuma yankin goshtan Da kuma hakan yana zuwa ne a daidai lokacin da dakarun gwagwarmayar na ƙasam suke mayar da martani akan Yahudawan. Isra'ila bata mutunta yarjejeniyar ta buɗe wuta ba, kamar da kuma ta yi fatali da mataki na biyu na yarjejeniyar tare da sanya wasu sharɗa da gangan domin yin matsin lamba akan ƙungiyoyin gwagwarmaya na falastinawa Isra'ila ta sake sabunta har haren nata ne akan yankin zirin Gaza, inda ta kai hari a wurare daban-daban na yankuna da suke cikin yankin zirin Gazan tun daga kwanaki biyu zuwa uku da suka gabata, wanda kuma har haren sun ci gaba har zuwa inda yau take. har haren haramtaccen ƙasar Isra'ila dai sun yi sanadin shahadar ɗaruruwan fararen hula galibi kuma mata ne da ƙananan yara yadda kuma wasu da dama suka samu munanan raunuka wakilin tashar talabijin ta almayadin ya tabbatar cewa sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun sake raba arewacin gaza da kuma tsakiya da kudancin yankin inda suka sake kwace iko da yankin netrezim amurka ta kori wata 'yar asalin ƙasar labanan saboda halartar jana'izar said hassan nasarullah da aka gudanar a lokutan baya a birnin beirut na kasar labanan din gwamnatin kasar amurka da ta kori likitar ta kasar labanan mai suna rasha al'alawiyya bayan ta halarci jana'izar said hassan nasarallah a lokacin ta dawo daga kasar labanan tana kan hanyar ta zuwa boston ma'aikatar tsaron cikin gida ta kasar amurka ta sanar da korar likitar sannan kuma amurkan ta bayyana cewa hakan mataki ne da aka ɗauka sakamakon halartar jana'izar babban sakataren ƙungiyar hezbollah da ta yi a cikin wata sanarwa wadda hukumar tsaron cikin gida ta ƙasar amurka ta fitar ta ƙara da cewa dr alawiya ta tabbatar da halartar taron jana'izar sannan kuma ta shiga wasu wurare a cikin ƙasar labanan da ta gana da danginta da kuma aiwatar da wasu aika da suka shafi ƙashin kanta kamar dai da ta tabbatarwa jami'an shiga da fice na ƙasar amurkan. Dr. Rasha Al'alawiya ta shiga ƙasar Amurka ne a cikin shekara ta 2018 inda take zaune a yankin Providence sannan kuma tana aiki a matsayin mataimakiyar farfesa a sashen koyar da ilimin magunguna na jami'ar Brown. Bayan sarta a ranar Alhamis din nan an kama ta a filin sauka tashin jiragen sama na Logan wanda yake cikin birnin Boston banda take dawowa da kasar ta labanan an kuma tsare ta ba tare da baina mata dalilin hakan ba hukumar kwastam din ta dakatar da ita ba tare da wani bayani ba amma daga bisani an sanar da ita dalilin da ya sa aka tsare tan trump ya ba da umarnin korar wani ɗalibi mai suna muhammad khalil ɗalibin jami'ar columbia wanda dan wato wanda asalinsa bafasti ne kuma mazaunin amurka saboda yana nuna adawar da hare-haren kisan kiyashi da isra'ila take kaiwa akan al'ummar falastinawa mazauna yankin zirin gaza a ranar asabar ɗin da ta gabata ce dai kwamitin yaƙi da warin launin fata na ƙasar amurka ya shigar da ƙara domin ƙalubalantar ƙudurin na gwamnatin donald trump na korar ɗalibai da malamai 'yan ƙasashe waɗanda suke aiki a cikin amurka sakamakon zanga-zanga da suka gudanar ta nuna goyon baya ga al'ummar palestino ta jama'a masarar kada sha'afa labaran da suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran a taron najeriya ana fargabar sake tashin farashin man fetur banda dangote sanar da cewa zai daina sayar da mai a kan farashi na kudaden naira in najeriya dai suna iya fuskantar karin farashin man fetur banda matsalar man dangote ɗin ta bayyana cewa dai ta daina sayarwa 'yan kasuwa man fetur ɗin da kudin naira matatar wadda take sayan ɗanyen mai bisa wato farashi na naira bisa da da ake da gwamnati yanzu ta koma sai da ɗanyen mai ɗin da dalar amurka an kirkiro yarjejeniyar sayar da ɗanyen mai ɗin ne a kan naira domin rage tsadar mai da ake saidawa na fetur a cikin gida to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To madalla. Banda ka saurari cikakkun labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su kamar da muka ambata tun daga farko inda za mu fara da sharhin bayan labarai. To a sharhin namu na yau za a ji yadda ƙungiyoyin gwagwarmaya suka yi da hararen Amurka kan ƙasar Yemen. Ƙungiyoyin gwagwarmaya da dama sun yi kakkausar suka kan ci gaba da kai hararen da Amurka da Burtaniya ke kaiwa ƙasar Yemen. Bayan wani kasamin harin sojin da ƙawancen ƙasashen biyu suka kai wa ƙasar ta Yemen. Wannan zalunci na wani ɓangare ne na yunkurin Washington na kare gwamnatin Isra'ila daga ayyukan goyon bayan Falastinu a sana in shi kungiyoyin gwagwarmayar a sanarwar daban-daban da suka fitar kungiyoyin sun yi allah wadda da karuwar hare wanda ya zo ne shin kadan bayan da jiragen yakin amurka da na birtaniya suka kaddamar da hare wuce gona da iri kan kasar yemen inda suka kashe fararen hula da dama kungiyar hukumar farsinawa ta hamas ta bayyana cewa wannan sabon ta'addancin ya kunshi ketare dokokin kasa da kasa da kuma hurumin kasar yemen kungiyar hamas ta bayyana goyon ta ga al'ummar kasar yemen tare da yin maraba da irin goyon bayan da kasar ke baiwa al'ummar palestino ta fuskar mamaya da cin zarafi da isra'ila ke yi musamman a lokacin yakin kisan kare dangi da gwamnatin isra'ila ta kaddamar kan gaza wanda ya shafe sama da watanni goma sha biyar ana gwabzawa ƙungiyar ta bayyana hararin da sojojin yemen suke kaiwa kan jiragen ruwa masu alaka da isra'ila da ma wasu muhimman wurare na isra'ila a watan oktoba a matsayin misali na irin goyon bayan da take baiwa al'ummar palestino harin na ranar asabar ya zo ne bayan da gwamnatin sana ta dawo da hare-haren da take kai wa jirage masu alaka da isra'ila da kuma martani kan matakin isra'ila na hana shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza ita ma ƙungiyar jihar islamic wace ke da mazauni a gaza ta kuma yi allah wadai da harin wuce gona da iri na amurka tare da jinjinawa kasar ta yemen kan irin goyon bayan da take bata game da irin laifukan da isra'ila ke yi kan al'ummar palestine da kuma yankin ba kuma shin wa matsayin da al'ummar kasar yemen suke da shi na mutuntawa da kuma jagororinsu na goyon bayan gaza da gwamnatin palestinawa akan tunkarar isra'ila kwamitocin resistant popular wanda ya kunshi kungiyoyin gwamnati da dama sun kuma yitar allah wadai da hararen na haɗin gwiwa na amurka da kuma birtaniya kan kasar yemen tare da bayyana hakan a matsayin taimakawa 'yan sahayoniya irin wannan ta'asa martani ne ga jajircewa da goyon bayan da kasar yemen ke baiwa al'ummar palestino dangane kisan kiyashi da kuma shingen da isra'ila ta kakaba mata in ji su inda suka yaba da tsayin dakan al'ummar kasar yemen tare da yin hasashen cewa nasara za ta kasance ta kasar yemen sakamakon matsayar da ta dauka. a nata bangaren kungiyar gomera ta kasar iraki kata'ib hezbollah ta ce ta hanyar aiwatar da wannan ta'addanci amurka ta sake tabbatar da cewa ita ce mai daukar nauyin aikata laifuka a yankin da ma duniya baki daya ta bayyana waɗannan hararen a matsayin goyon baya ga gwamnatin sahuniya wanda ya zama shaida karara na gazawar gwamnatin amurka wajen karya jajircewar kasar yemen wajen nuna goyon baya ga gwamnatin gaza ƙungiyar ta yi nuna cewa waɗannan munanan ta'addancin da acts of evil ke aikatawa akan kasashe masu zaman lafiya tana mai nuni da wasu kasashen yammacin duniya da ƙawancensu ma'aikatar lafiya a kasar yemen ta sanar cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a hararen farko da amurka ta kai kan ƙasar yemen ƙarƙashin jagorancin shugaba donald trump ya kai 31 hare haren a sana babban birnin kasar yemen da kuma yankunan sa'ada da albaida da rada sun kashe mutane 31 tare da jikata 101 mafi yawancinsu yara da mata ne kamar yadda kakakin ma'aikatar anis al-asbahi ya wallafa a shafin x tun da farko 'yan husi na kasar ta yemen sun ce akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu ciki har da yara sannan wasu tara suka jikkata a hararen da jiragen yakin amurka da birtaniya suka yi kan na babban birnin kasar ma'aikatar lafiya ta kasar ta shaida wa kamfanin labarai na saba cewa fararen hula sha biyar ne suka yi shahada wasu tara kuma suka jikkata waɗanda akasarinsu na cikin mawuyacin hali a wani harin farko da amurka da burtaniya suka kai kan farar hula a sana babban birnin kasar tasar talabijin ta almasira ta kuma bayar da rahoton cewa an kai hari birnin sana ta ce an kai hari ne a unguwannin mazauna gundumar shu'aib da ke arewacin babban birnin kasar trump a shafin sanatorat social ya ce ya umarci sojoji da su kaddamar da wani mataki mai karfi da hukunce-hukunce kan mayakan husi lokacin ku ya kure kuma dole ne ku daina kai hare-haren daga yau idan ba ku yi haka ba za ku sha ruwan wutar da ba ku taɓa gani ba a rayuwarku kamar da trump ya bayyana shaidu sun shida wa kamfanin lantin labarai na anadolu cewa an kuma kai hare-hare ta sama a unguwar jaraf da ke arewacin sana wanda haifar da fashe-fashe masu ƙarfi bayan yakin kisan kare dangi na isra'ila a gaza mayakan husi sun kai hari kan jirgin ruwa masu alaƙa da isra'ila a cikin tekun bahar maliya da makamai masu linzami da jiragai marasa matuka tun a ƙarshen shekara ta uku hararen sun kuma shafi kasuwannin duniya ƙungiyar ta dakatar da kai harare a lokacin da aka ayyana tsagaita wuta a gaza a watan janairu sai dai ta ce ta ɗage matakin bayan da isra'ila ta katange zirin gaza ta hana shigar da kayan tallafi da kuma kayan agajin jin kai. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis 20 ga watan Maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 20 ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 sa gabata rana irin ta yau wato 20 ga watan Maris ɗin shekara ta 1956 kasar Tunisia ta samu 'yancin kai daga mulkin mallaka na turan Faransa. kuma an sanya wannan rana a matsayin ranar ƙasa da kuma 'yancin kai a ƙasar tunisia wannan ƙasa da ita ce ƙasa mafi ƙarancin faɗin ƙasa a arewacin nahiyar afirka tana tsakanin libya da algeria kuma tana kewaye da tekun bahar rum daga arewa maso gabacin ƙasar faɗin ƙasar tunisia da ya kai kilomita marabba'i 130 sannan kuma kusan kashi 99 cikin 100 na mutanen ƙasa musulmi ne kuma harshen ƙasar a hukumance shine larabci babban birnin tunisia dai shine tunis tana kuma tashar jiragen ruwa ta ƙasa wadda take bakin tekun gulf of tunisia a bakin tekun bahar rome tunisia tana da tsohon tarihi kuma ita ce cibiyar ɗaya daga cikin tsoffin dauloli waɗanda suka ci gaba a duniya ƙasar wadda ta daɗe tana cikin babbar dolar musulunci ta koma ƙarƙashin mulkin dolar usmaniya a ƙarni goma sha shida miladiya amma kuma ta samu wani nau'i na 'yancin kai a cikin gida mulkin turawa a yankin ya fara ne can a cikin karni na goma sha tara miladiya kuma a ƙarshen karnin tunisia ta kasance ƙarƙashin mulkin mallaka na faransa bayan yakin duniya na biyu gwagwarmayar al'ummar ƙasar tunisia da makamai da suka yi ya kawo ma 'yan mulkin mallaka cikas matuka ga ci gaba da mamaye wannan ƙasar wanda hakan yasa alatilas ƙasar ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka a ranar 20 ga watan maris ɗin shekara ta 1956 masu saurare ko kun san cewa shekaru 298 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan maris din shekara ta 1727 ishaq newton masanin ilimin lissafi da kuma mil lissafi dan kasar ingila ya rasu an haifi newton a ranar 25 ga watan disamba na shekara ta 1642 a kasar ingila newton ya shiga jami'a yana dan shekara 18 a duniya sannan kuma yana ɗan shekara 26 a duniya ya zama malamin lissafi a jami'ar cambridge newton ya gano abubuwa da dama a cikin ilimin kimiyyar lissafi daga cikinsu ya gano abin da ake kira force gravity ko kuma ƙarfin fisgar ƙasa newton ya rasu yana ɗan shekara 84 a duniya a shekara ta 1727 masu saurare kwa kusan cewa shekaru 61 da sa gabata ranar irin ta yau imamu kome ne ya gabatar da wani jawabi mai zafi inda ya suka ga shirin sarki sha na kasar iran wanda ya kashe kudade masu tarin yawa saboda bukukuwan idin noruz wato sabon shekara ta shamsiya a jawabin nasa marga imam khomeini ya ce mutane su dauki ranar noruz a matsayin ranar bakin ciki a wannan lokaci amma ranar uku ga watan farko na shekarar iraniyawa wato shekarar shamsiya jami'an tsaro na sarki sha sun afkawa ɗaliban hausa a birnin kom inda suka kashe da dama daga cikinsu masu saurare ko kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan maris din shekara ta 2003 dakarun gabancin amurka da birtaniya suka kai hari akan al'ummar kasar iraki marasa kariya da sunan kerawa da kuma taskace makaman kare dangi duk da zanga-zanga da al'ummar duniya suke ta yi domin nuna adawa da wannan siyasa ta yaƙi ta amurka da birtaniya bayan wannan ƙazamin yaƙi an yi romba mai ta sama da ƙasa sannan kuma an kashe dubun dubatar mutane waɗannan hare-hare wanda amurka da burtaniya suka kaddama a kan ƙasar iraki ya yi sanadiyar mutuwar dubban ƙananan yara musamman kamar yadda hukumar unicef ta tabbatar da hakan kashe mutane dubu goma sha biyu da kuma lalata gidaje marasa adadi da asibitoci da wurare na tattalin arziki da al'adu masallatai duban dubatar mutane da suka jikkata da kuma wanda suka nakasa da kuma amfani da mukamai masu illa da hatsari sauran makaman da aka haramta a duniya duka wannan sun kasance daga cikin illolin wannan mummunan yaƙi wanda amurka da su suka kaddamar a kan ƙasar iraki a ƙarshe dai bayan shafe makonni uku ana kashe-kashe da rusa gidaje a ƙasar irakin sakamakon hare-haren amurka da birtaniya sojin iraki sun mika wuya ga sojojin mamaya da kuma miƙa ƙasar a ranar goma ga watan afrilun shekarar ta dubu biyu da uku daga lokacin da kuma sojojin waɗannan ƙasashe suka mamaye ƙasar iraki baki ɗaya matakin farko da amurka ta ɗauka bayan ma mai ƙasar iraki shine satar man fetur na ƙasar sannan kuma mako guda bayan haka ta kifar da gwamnatin saddam ma'aikatar tsaron amurka wato pentagon a matsayin mai kula da iraki ta kula da manyan kwangiloli da sunan sake gina ƙasar sannan kuma kamfanonin da suke da alaka da gwamnatin amurka sun ɗauki mataki na kwaso sojojin haya domin kare manufofinsu a ƙasar ta iraki har ila yau faduwar gwamnatin saddam hussein da kuma isowar mahara daga sassa daban-daban waɗanda amurka ta kwaso su kuma sojojin mamaya sun maure dukiyar gwamnatin iraki da kuma gidan tarihi na ƙasar da kuma dubban kayayyakin tarihi masu kima da daraja da suke cikinsa baya ga haka kuma sojojin mamaya na amurka sun yi barna mai matuƙar yawa akan dukkanin bangarori na rayuwar al'umma baya ga kisan fararen hula har ma da aikata fyaɗe da cin zarafi na mata da kuma sauran jama'ar ƙasa. Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman da muke kawo muku hirarraki kan wasu muhimman lamura da suka danganci wata Ramadan mai alfarma. A yau muna tare da Sheikh Hamza Muhammad Lawal daga Kaduna tare Najeriya inda za mu zanta da shi kan ibadar itikafi ma'anarsa da kuma matsayinsa da yadda ake gudanar da shi gami da sharɗansa. ko malam zai yi mana ƙarin bayani kan abin da ake nufi da itikafi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin itikafi kamar yadda aka sani a lugha wato kenan a harshen larabci shine zama zama mutum ya zauna a wuri ya lizinci wannan wurin ya zo a cikin lisanin arab da kuma majmu'ul bahrain da sauransu cewa i'tikaf shine huwa al-ihtibas wal iqamatu ala shay'in bil makan idan mutum ya zama ya tsare kanshi ya tsaya ya lisanci wani abu a wani bikiri, a wani mahalli to za a shiya kuma wannan ma'ana ta luga ɗin Allah subhanahu ta'ala ya hikaito ta a cikin alkur'ani kamar yadda yake cewa ya kufuna ala asnamin lahom wato kenan suna lizimtar gumakansu amma a shari'a kuwa ma'anar itikasi ita ce zama din amma a cikin masallaci da kuma niyya da bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala shi ma yake faɗin wannan a cikin alkur'ani na cewa wala hunna wa antum akifun fil masajid alharin kuna lizimta kuna zama a cikin masallatai ma'anar itikafi kenan a cikin luka ita ce lizimta da kuma tsayawa akan wani abu ko menene wannan abun a wani digiri? amma a luka ita ce ita wannan tsayawa da nufin bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ma'anin itikafi kenan menene falsafar yin shi kan shi itikafi din ga musulmi yankewa ce daga duniya ga baki da da kuma ƙarfe na fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala shi itikafi din ana yin shi a kowane lokaci a cikin shekara mutum ya ga dama zai iya yi ya zama ya masallaci kuma ba a buƙatar ma ba dole bane ya zama mutum ya nufi wata ibada daban kamar sallah ko rubutu ko karatun alkur'ani ko abin da ya kama da haka a cikin intikafi dan dole dai ya zama yana azumi dole mutum ya zama ya akkar da shi a lokacin da yake ya inganta ya azumi kowane lokacin suna yi amma a watan ramadan ya fi a watan ramadan kuma a goman karshe na watan ramadan din ta zo daga imamu sadiq alaihi salam daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta kafu ashrin fi shahr ramadan ta'dilu hijjatain wa umratain idan mutum ya yi itikafin kwana goma a watan ramadan da wannan yana daidai da hajji guda biyu da umra guda biyu wannan kira ana nufin ba hajjin wajibi ba kuma umra ta wajibi ba yake a cikin goma din kuma an fi goma na ƙarshe saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a shekarar farko ya yi itikafi ne a goma farko a shekara ta biyu sai ya tikafi a goma ta tsakiya sannan a shekara ta uku sai ya tikafi a goma na ƙarshe kuma sai ya ci gaba da yin haka bai ƙara yin tikafi a cikin watan ramadan a wani lokaci ba a goma ƙarshe ba dama shi kan shi watan ramadan wata ne wanda yake allah subhanahu wataala ya wajabta mana azumi a cikin shi domin mu samu takwa mu samu kusanci zuwa ga allah mu samu tsoron allah subhanahu wataala wanda a cikin wata aka saukar da alkur'ani kuma ana son yawaita karanta mm. alkur'ani da tadabburi da tunani a cikin ayoyin shi a cikin wannan watan domin ya zama cewa kwanakin suna tafiya ɗaya biyu ko aka kai karshe lokacin ana tsammanin ya zama cewa dukkan rayuwar shi na tunanin Allah subhanahu wataala ɗin ne a goma karshe ana ganin kamar lokacin zuciyar shi ta riga ta samu wannan tsarki dan wanda zai iya zama ya yanke daga kowa ba Allah subhanahu wataala ba shi sa ake son ya zama ya yi shi a goma ƙarshe ba dole sai akwai wata ibada wadda ya sanya shi kan shi zaman da nufin ibada kuma wato kenan tunani akan Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ake nufi ya zama cewa yana daga cikin hikimomin shi din iktisadin takwa wato da kuma iktisadin kusanci ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yakan zuciya da yakan wato kenan rai cire dukkan wani tunani ba ta na Allah subhanahu ta'ala din ba ya zama mutum ya ba kan shi wahala itikafin ma'anar shi lizimta mutum ya ba kan shi wannan wahala din ya lizimci wurin ba tare da yana zuwa wuri ba ba a bukatar mutum ya fita ma daga masallacin sai a abin da yake ba makawa sai ya yi shi sannan ko ya fita ba a bukatar ya zama ya shiga cikin inuwa da ababen da suka kama da wani wato kawai so ake yi mutum ya zama cewa dukkan tawajjuhin shi baki ɗaya da zuciyar shi sun kuma zuwa ga Allah azza wa jalla ne dangane da zaɓar masallacin da za a yi shi itikafi akwai wasu masallatai na musamman ne waɗanda aka fifita yin itikafi a cikin su ko ko kowane masallaci ma da itikafi zai iya zaɓa ya itikafi daidai da yake son ya yi yau an samu sabanin ra'ayi dangane da wannan ra'ayin da yake ya shahara mashhurin ra'ayi shi ne cewa shi wannan yi itikafi ɗin dole ne a yi shi a ɗaya daga cikin masallatai guda hudu sama a cikin imaniya shi ne masallaci mai alfarma na makka kenan da masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a madina da kuma masallacin kufa da masallacin basra wa'inda suka tafi zuwa ga wannan ra'ayin musamman mashhur wannan shine ra'ayin da ya shahara tsakanin na da daga malamai da kuma na yanzu ma wanda suka tafi zuwa ga wannan ra'ayin suna cewa sun rawaito riwaya ne wadda take cewa ba masallacin da ya inganta a yi a ciki sai masallacin da annabi ko yin annabi ko taɓa yin sallah ta jama'a a ciki to shi masallacin ya alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallar jama'a a ciki masallacin annabi na imam ali alaihi salam ya yi sannan masallacin basra da masallacin kufa imam ali alaihi salam ya salla ta jama'a a ciki duk da yake anan ba a sa mazidu quba ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya salla a cikin shi a lokacin da yake tahowa da ya baro makka ya zuwa madina shi yasa ma aka samu ra'ayi na biyu don koyarwa da suke cewa ba masallacin da ya inganta a yi fitafi a ciki sai masallacin shari'a limani ya kama yin sallar jama'a a ciki to idan an ɗauka cewa abin da ake nufi da imam shine masum to zai zama wannan ra'ayin na farko ya zama ya inganta sosai kenan idan ko abin da ake nufi da imam ajini ba dole ya zama asum ba to shine sai zama ra'ayi na biyu din wanda yake cewa dole ne ya zama masallaci ne wanda ake yin sallah ta juma'a sallar jama'a ta juma'a a cikin shi masallacin duk da yake wasu malamai sun tafiya zuwa ga cewa idan mutum yana so ya yi itikafi a cikin masallacin da ba nan guda hudun ba saboda waɗancan ruwayoyin to shi kenan dole ya yi da qurbal mutuwaka yadda suke daraja al ya yi itikafi a ciki da neman kusanci ya zuwa ga Allah da kuma fatan cewa Allah zai karba akan ihtiyat wato akan takatsantsan na wajibi in zai yi itikafi a wani masallaci na juma'a ba waɗannan guda hudun ba to sai da wannan niyyar duk da yake malaman yanzu da wasu daga cikin malamai eh, a da ɗin wanda ba sai na ambaci sunayensu ba sun tafiya zuwa ga cewa mutum zai iya yi a cikin masallacin juma'a kowane masallacin juma'a amma sauran masallacai daga ba wa'annan ba masallacin kabila ko abin da ya kama da wannan wannan kafa an itikafi baya inganta a cikin su ko za ka iya kama da wasu daga cikin abubuwa waɗanda aka sharɗanta ga shi mai itikafi wanda yake wajibi a gare shi ya lizance su. Eh, na farko daga cikin abun da aka sharɗanta ga mai itikafi na shine hankali saboda haka wanda yake bugagge ko wanda yake mahaukaci ko da haukan yana zagayowa ne amma sai ya zama lokacin itikafin haukan ya zagayo wannan shi bai inganta yayi ba na biyu kuma ita ce niyya dole ne ya zama mutum ya yi niyyan yin itikafi don saboda ibada ne itikafi ibada ne kuma a cikin ibada ana sharɗanta niyya dole kowace ibada to ita niyyar kuma lokacin yin ta ita ce kafin fitowar alfijir dole ne ya zama kafin fitowar alfijir mutum yana cikin masallaci din kuma ya yi niyyar zai yi kafin duk da yake wasu suna cewa zai iya niyyar tun da daddare ya ma da wannan daren na farko ya zama a cikin itikafin nashi sannan ban da haka kuma shi itikafi din dole ya zama akwai azumi kuma azumin ba dole ya zama na watan ramadan ba ba kuma dole ya zama na shi itikafin ba kowane irin azumi inda a ce an ɗauke shi ba haya ya azumi misali yi da shi ya azumi ko kuma shi ya alkawarin zai yi azumi ko akwai wata kafara akan shi ko dai akwai wani azumi a kan shi yana iya yin amfani da wannan azumin ya zama ya wadar mashi matsayin cika sharaɗi na itikadin nashi sannan banda haka kamar yadda muka faɗi dole ne ya zama cewa ya a cikin ɗaya daga cikin waɗannan masallatan guda hudu ko kuma ke kenan yanzu masallacin juma'a da waccan yadda muka faɗi akan tafsirin da muka bayar sannan banda haka dole mutum ya nemi izinin wanda yake an shakanta ya nemi izinin shi kawai misali mai aikin kwadago in ya zama cewa itikafin zai zama ya yi karo da wannan aikin da aka ɗauke shi ko hayan da aka ɗauke shi dole ya nemi izinin wanda ya ɗauke shi aiki amma idan ya zama aikin ba zai iya yin karo da itikafin ba ko da a ce ya yi to shi kenan wannan babu komai sannan sharadi na karshe ne ya zama kwana uku ba a yin itikafi kasa da kwana uku musamman a fikihun imaniya saboda ruwayoyi masu yawa da aka kawo su wanda ba lokacin da zan akalla eh, kwana uku yana iya wuce kwana uku ba laifi amma duk lokacin da aka ƙara kwana biyu to na ukun yana waje ba wato yana da kwana biyar dole ya kwana shida daga kwana tara akwai magana tsakanin malamai sannan kuma mutum yana iya yanke ita kafin nashi wata kan da cika kwana uku ba. Sheikh Hamza Muhammad Lawal kenan ya yi mana karin haske a takaice kan ibadar itikafi a nan za mu dasa aya a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri da shi kansa Sheikh Hamza Muhammad Lawal da ya kasance tare da mu daga birnin Kaduna a tarayyar Najeriya muke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari addu'ar watan ramadan a rana ta goma sha tara Allah سهل سبيلي إلى خيراتك ولا تحرمني قبولا حسنات يا إلى الحق المبين يا هاديا إلى الحق المبين يا الله ka ninka min albarkar da ke cikin wannan rana, ka sauƙaƙa min hanyar isa ga alherorinsa. kada kuma ka haramta min karɓar ayyuka a cikinsa ya mai shiryarwa zuwa ga bayyananniyar gaskiya من غروب ليل القدر وحتى الأسحار ربي تجلى في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار هل من صائم هل من قائم هل من عائد من النار رب تجل في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار رب تجل في رمضان باسمه الغفار من غروب Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11:00 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. da 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fita wata shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki da yammacin Asiya. To a yau za mu yi nazari ne akan yadda ƙasashen duniya suke niyyar ƙulla alaƙa da sabuwar gwamnatin Siriya. a daidai lokacin da ake wa tsararru 'yan alawiya kisan kyashi a wannan ƙasa za mu ji abin da hakan yake nufi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a daidai lokacin da sabbin masu mulki a syria suka saki akalar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suke ɗanfare da su suna yi wa mutanen gabar ruwan kasar ta siriya kisan kyashi ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kuwa da suka hada da larabawa da ƙasashen musulmi suna ƙara jansu a jiki a siyasance da kuma ta fuskar tattalin arziki hakanan kuma waɗannan ƙungiyoyin na ƙasa da ƙasa suna ɗauke takunkuman da ƙaƙaba wa siriya tun tsawon shekaru sannu-sannu a hankali hatta bayanin da ya fito daga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a ranar 14 ga watan uku na shekara ta 2025 wanda ya tir da kisan da aka yi a syria wanda wakilan amurka da rasha ne suka gabatar da shi ta haɗin gwiwa yana nuni da yadda ƙasashen biyu suke da ra'ayi ɗaya a kan syria ya kuma yi kira da a kafa kwamitin bincike akan abin da ya faru da kuma hukunta masu laifi hakanan kuma majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ganin an ɗauki matakin hana irin haka faruwa a nan gaba shi kuwa shugaban gwamnatin siriya na yanzu ahmad shar ya yi alkawalin ɗaukar matakan takawa irin waɗannan abubuwan birki abin yin ishara da shi a nan shine cewa a ƙarƙashin ma'aikatar tsaron siriya da akwai sojoji na gaske wato 'yan syrian da kuma mayakan da ba su da tsari da ma ake bayyana cewa mafi yawancinsu 'yan kasashen waje ne a lokaci ɗaya kuma bayanin da ya fito daga fadar shugaban ƙasar ta syria ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da su kaucewa amfani da tashin hankali da kuma hana yin ayyukan tsokana hakanan kuma kare rayukan dukkanin fararen hula da cibiyoyin gwamnati abinda wannan irin kira yake nufi shine cewa da akwai bangarori mabanta kenan da suke da hannu a cikin wannan rikici kuma ba dukkanin waɗanda suke da hannu a harin ne suka yi hakan bisa umarnin hukuma ba komawa kan bayanin majalisar ɗinkin duniya ya yi ishara ne kawai da barnar da aka yi a gundumomin tartos da kuma lazikiya tare da kau da kai da rufe idanu a kan kisan kiyashin da aka yi a ranar uku ga watan uku na shekarar nan ta 2025 a nesa da gabar ruwan na kamar homs laifuka ne da aka ɗauki hotunan abubuwan da aka aikata a ranar 12 ga watan ukun na wannan shekarar da ta 2025 gwamnatin canada ta fitar da bayani da a ciki ta ɗauke takunkuman da aka kakaba wa syria da ya hana yin duk wata mu'amala da ita ta kuɗaɗe a baya hakanan kuma ƙasar ta ware kuɗaɗen da suka kai dala amurka miliyan 84 a matsayin agaji da jin ƙai bugu da ƙari wannan ƙasar ta kuma ayyana jakadiyarta ƙasar labanan a matsayin wacce za ta kula da manufofin kanadan a kasar syria dama dai tun a ranar 24 ga watan biyu na shekarar nan ta 2025 tarayyar turai ta ɗauke wasu takunkuman na tattalin arziki da ta ƙaƙabawa wa syria da ya hada da mu'amala ta fuskar makamashi man fetur da iskar gas wutar lantarki da kuma sadarwa. bugu da ƙari tarayyar turai ɗin ta ɗage riƙe kuɗaɗen siriya da aka yi a cikin wasu asusu har guda biyar da kuma kawar da duk wani tarnaƙi na mu'amala a tsakanin bankunan tarayyar turai ɗin da ƙasar siriya kuma ita ma tarayyar turai ɗin ta ware kuɗaɗen da sun kai euro miliyan biyar a matsayin taimako ga gwamnatin damascus tarayyar turai ɗin ta yi hakan ne a ranar 17 ga watan ɗaya na shekarar nan ta 2025 ita kuwa ƙasar birtaniya ta ƙaddamar da nata taimakon ne ga syria ta hanyar ɗage kulle wasu asusuna na bankuna da aka yi a can ƙasar daga cikinsu da akwai babban bankin syria da aka hana mu'amala da shi da kamfanin jiragen saman ƙasar da kuma hukumar makamashin ƙasar ta syria a ranar 16 ga watan ɗaya na shekara ta 2025 gwamnatin amurka ta hanyar hukumar da take kula da dukiya da kaddarori na kasashen waje a cikin kasar ta ɗage takunkuman da ta ƙaƙabawa cibiyoyin gwamnatin syria an ɗage takunkuman ne dai na tsawon watanni shida domin bayar da damar ci gaba da yin hulɗa da mu'amala da waɗannan cibiyoyin musamman a fagagen man fetur iskar gas wutar lantarki saboda dalilai na jin kai da yan adamtaka kamar yadda suka bayyana hakanan kuma musayar kudade a tsakaninsu yanayin da ake ciki na rikon kwarya a ƙasar syria yana da buƙatuwa da samar da daidaito a cikin yadda ake tafiyar da al'amura da kuma raba ganimar kasar a tsakanin turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila haka don kuma ana yin wata gasar a fake tsakanin amurka da rasha a wannan lokacin da ake da fahimtar juna tsakanin amurka da moscow a ƙarƙashin gwamnatin donald trump za a iya cewa ɓangarorin biyu suna son ganin cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta samu fifiko a kan turkiya wajen ganin cewa manufofinta ne za a kare a cikin siriya ba na turkiya ba wani abin yin ishara da shi a nan shine cewa bayanin da kasashen na rasha da amurka suka fitar da shi a kwamitin tsaro sun kawo da idanu akan take hurumin kasar syria da haramtacciyar kasar isra'ila take yi kasashen da suke cikin kwamitin wanda suka yi ishara da wannan batun su ne algeria sadio somalia da guana sun ambaci batun dakatar da yaƙi tsakanin syria da haramtaccen ƙasar isra'ila a shekara ta 1974 sun kuma bayar da shawarar ganin cewa an kare hurumin ƙasar ta syria da kuma ci gaba da kasantuwarta a matsayin dunkulalliyar ƙasa tabbas sun yi hakan ne saboda buɗe kafar da za su iya ɗora zargi a kan jamhuriyar musulunci ta iran da mun ba su yi maganar raraba har ila yau a daidai lokacin da ake yin kisan kiyashi a gabar ruwan syria ƙungiyar ƙasashen musulmi ta sake baiwa syrian kujera a cikinta bayan da aka dakatar da ita tsawon shekaru goma sha uku da suka wuce ita kuwa tarayyar turai ta kirayi gwamnatin wannan ƙasa domin ta halarci zaman da aka yi na ministoci a ranar 17 ga watan nan na uku a brexit da cewa dai a gefen wajen wannan taron an yi zanga-zanga ta nuna kin amincewa da halattar shaibani wanda shine ministan harkokin wajen ƙasar syria ranar 6 ga watan uku shekarar ta 2025 kuwa ministan harkokin wajen sabuwar gwamnatin syria shaibani ya gana da shugaban kotun manyan laifuka ta kasa da kasa wato karim khan a ƙasar holland kuma a wancan tsakanin ne aka yi taron ƙasashen da suke makwabtaka da syria a jordan wanda aka gayyaci syria kuma aka yi lale maraba da taugata syria har ila yau a lokacin da gawakin waɗanda aka kashe a gaɓar ruwan syria suke kwance a kan tituna ba a kai su a rufe ba sai ga ministan harkokin waje na sabuwar gwamnatin siriya shebani a birnin bagadaza yana tattaunawa da mahukuntanta sun tattauna a kan yadda za a kafa majalisar haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu gabanin wancan lokacin an yi lale maraba da shugaban gwamnatin siriya julani a birnin riyadh gabanin a yi kisan kyashi a gabar ruwan siriya julani ya zama bakon ƙasar masar inda ya gana da shugabanninta ya kuma halarci taron kasashen laraba a nan ba buƙatar a yi magana a kan yadda ƙasar turkiya wacce ita ce kan uwar gami a kan abin da ya faru a siriyan jami'anta suke ta kai da komowa a cikin ƙasar ta syria takataccen bayani a nan shine cewa abin da ake kira da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yanke shawarar ɗauke duk wani takunkumi akan sabuwar wato gwamnatin syria ba tare da la'akari da laifukan da hukuma take tafkawa ba musamman bayan sanar da rubuta sabon tsarin mulki a wannan kasa wanda ya baiwa shugaban ƙasar.